fa idza kana ahadukum sa'iman wanda ya kasance in ɗayan ya kasance yana azumi fala yarfathu wala to kada ya rafas kada ya yi wani abu na fasikanci ko muguwan magana wala yajhal kada ya ta'addi kada ya zama jahili kun san shi jahili kullum su'ul wa idza khatabahumul jahiluna qalu me salaman su daman jahilin mutum bai iya komai ba ba ku sani sai dai yayi zagi yayi suka banda wannan ka cire zagin da suka in ka neme shi za ka same shi bai da wani amfani sai maguzanci kun fahimta saboda haka ina gaya muku wannan ne ku bar damuwa da zagin wayannan jahilai kada ma ya ɗaga hankalinka hatta kusa malamai su yin shuru domin wani zai zo ya ce don allah ka yi don allah ka cira bakinka daga cikin irin wayannan matsaloli domin ƙasar nan jahilai a yanzu jahilai za su sa malami ki magana to an shiga uku an shiga uku kada jahilai su hana ka magana in ka ga gaskiya ka faɗe ta iyaka amma ka faɗe ta bil husna amma kada su hana magana domin mun yi haka za mu durmiye kan mu mu lalace mu ɓace har ya zama kowa bai iya magana saboda haka zagin jahili bai hana bai hana malamai su yi magana laraba suke cewa kun taba ganin haushi na kare ya taba giragije a sama bai taba shi ko to haka ilimi na addini da malaman da suka rike gaskiya duk yadda ka yi ka ɓata su sai allah ya nuna wani haske na gaske abin da suke faɗa duk yadda ka yi saboda haka haushi suke yi sannan in bai haushi in kare bai haushi ba mai kake so yi kana so yi salati ne ya tasbihi <laughs> saboda haka lokacin su tsoratar da mutane ya wuce kuma wani tsoratar da mutane